tun a watan yulin da ya gabata ne majalisar dokokin ta najeriya ta kammala muhawara tare da amincewa da gudanar da sauye-sauyen da zai shafi batutuwa guda 33 a cikin kundin tsarin mulkin kasar mafiya ɗaukar hankali daga cikin waɗannan batutuwa su ne baiwa ƙananan hukumomi da majalisun dokoki na jihohi 'yancin kai ta fuskar kuɗaɗe da samar da ɗan takarar indifenda da dai sauransu yanzu haka dai wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar jigawa sun fara bayyana ra'ayinsu game da wasu daga cikin waɗannan batutuwa gabanin a gabatar da kudurin ga zauren majalisar honorable ahmad garba shine mataimakin shugaban majalisar kamar independent candidate da ake magana yana da kyau domin wani lokaci za ga wanda jama'a suke so ko kuma wanda jama'a suke amince masa amma an ba shi da ubangida sai ga an canja irin wa'annan yanayi a wancan batu na ƙananan hukumomi yana da kyau wasu gudanar za a ga ƙananan hukumomin babu makaman babu su kuma babban abin da nake so mutane su lura shine a ba kananan hukumomin damar ba wai ana nufin kawai an baka dama bane gaba ɗaya kai baka da wani ba wani hurumi a kanka ba za a baka dama ne za a baka kuɗin ka sannan kuma akwai dokoki da jihohi za su yi na tabbatar yadda za ka sarrafa kuɗin so na ga wannan ba wani abu ne wani da yake da matsalar wahala ba waɗannan ci kuma na majalisun jihohi yana da amfani domin dalili za ga abubuwa da yawa wadda majalisun jihohi ya kamata su aiwatar amma saboda babu isasshen yanci na harkar kuɗi wadda za ga abun baya yiwa in kullum sai ka je gurin executive ka nemo kuɗi ka yi aiwatar da abinka to na gaskiya ba a samu separation of power inda ake ta magana ba kuma wannan zai kawo na kasu na ka tsaya ka cikin din mutum yadda ya kamata Ƙungiyoyin sa kai da na gwagwarmayar inganta dimokuraɗiyya sun daɗe suna kamfe domin ganin an raba asusun haɗaka tsakanin gwamnoni da majalisun ƙananan hukumomi. Da biyo majalisa 'yanci da kuma samar da gurbin ɗan takara na indifenda a kundin tsarin mulkin Najeriya. Kwamar Kabiru Sa'id Dakata na ƙungiyar Sitad a nan Kano na cewa. Dole mu gode wa ita majalisar ƙasa bangaren majalisar dokoki da kuma bangaren majalisar dattawa da suka haɗa dukkan al'amura da suka tantance a matakai daban-daban wanda ya kawo jimillar a kudurori kamar 33 da za a gyare-gyare a kundin tsarin mulki kuma idan ka duba za ka ga waɗannan gyare-gyare da za a yi abubuwa ne da za su gyara mu su wannan abu ne mai kyau sai dai wannan aikin da suka shafa dare suka shafa lokaci suna yi mu tsoron ma'anan shi ne za a zo kuma inda gizo ke sakar ma'ana ɓangaren jihohi so idan al'umma ba su tashi sun shigo cikin wannan gwagwarmayar ba gwamnoni za su gaya ma 'yan majalisu cewa su yi watsi da wa'annan bangarori kuma wannan abin idan ba a yi nasara kaso biyu cikin uku ma'ana majalisun jihohi guda 24 a ƙasan nan sun yarda da wannan gyare-gyare da aka yi kundin tsarin mulki ba aikin duk da 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai da duk masu ruwa da tsaki suka yi ta kaiwa suna kawowa ya zama aikin baban giwa a shekarun da suka shuɗe dai makamancin wannan yunkuri ya ci karo da cikas a matakin majalisun dokoki na jihohi amma masu kula da al'amura sun ɗora alhakin hakan a kan gwamnoni mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya